labarun wasannin kwallon kafa chelsea ta ɗauke kudu bali daga napoli rabon narzeski ya sauka birnin sifaniya wato a cikin jihar barcelona za ku ji cikakken wayannan rahotannin da ma wasu a cikin wannan bidiyo namu kai dai mai sauraron mu a daidai wannan lokaci gara zama sannan haka wannan bidiyo namu har ƙarshe domin jin cikakken wayannan rahotannin kana kuma a danna alamar subscribe da alamar ƙararrawa sannan a danna alamar like saboda ita ce ke kara mana karfin gwiwar ƙara kama labaran duniyar ƙwallon ƙafa gare cikakken rahotannin chelsea ta ɗauke ɗan wasan bayan napoli wato kalidio kodobale kan kwantaragin kaka hudu daga ƙungiyar da ke buga sara'a dan kwallo mai shekara 31 dan asalin kasar senegal ya koma napoli daga jeng a shekara ta 2014 wanda ya yi wasa 317 zuwan sa tambar bridge ya biyo bayan tafiyar 'yan wasan baya na kwallon chelsea wato antonio rodriguez zuwa real madrid da kuma christensen da ya koma barcelona da taka leda bayan karewar kwantaragen su a kakar da ta wuce ina cikin farin ciki zuwa na chelsea in ji kurobali babban kungiya ce a duniya kuma mafarki na a kullum shine na buga wasa a gasar firimiya tun a shekara ta 2016 chelsea ta nemi ta saye ni amma ba mu daidaita ba bayan na yi magana da abokaina da suka hada da Indunio Mendy da kuma da Jinho sun karfafa min gwiwar da na koma Stamford Bridge. Kulibari ya fara bugawa babban tawagar Senegal ta maula a Satumbar shekara ta 2015 tun daga nan ya yi wasa 62 ya jagoranci ƙasar a matsayin kaftin a gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2022. shi ne ɗan wasa na biyu da chelsea ta sayo a kakan nan bayan raheem sterling daga manchester city kamfan miliyan 50 tun bayan da wasu attajirai suka mallaki kungiyar karkashin jagorancin wato ted boheli bayan da sakamakon roman abramovich kunkumi. boli ya ce kudu valley na cikin 'yan wasa masu tsaron baya da suka shahara a duniya ƙwarewarsa za ta taimaka mana sosai muna farin ciki da zuwansa a chelsea a gefe guda kuma za ku ji cewa shaharin dan kwallon nan na gaba na baya munich wato robin landowski ya sauka ƙasar safaniya domin taka leda Barcelona ta riga ta cimma yarjejeniya da Bayern Munich domin ɗaukar ɗan wasan gaba na ƙasar Poland Robert Lewandowski a cewar wato Herbert Haina shugaban ƙungiyar. Ɗan wasan mai shekara 33 wanda saura kaka ɗaya sa ta ƙare a ƙungiyar Jamus ya faɗa mata cewa yana son ya tafi. Nandaski ya ci wa Bayern Munich ƙwallo 50 a cikin wasa 46 a kakar Bundesliga da aka kammala. Ya kuma taimaka mata lashe babban kofin gasar Jamus karo na goma a jere. Abu ne mai kyau wajen samun daidaito daga kowane ɓangare, in ji shugaban ƙungiyar. Mun cimma yarjejeniya da Barcelona. Raban nazoski ƙwararren ɗan wasa ne kuma ya ci dukkan kofuna tare da mu. Mun jinjina masa matuƙa. Londonski ya koma Bayern Munich daga Borussia Mönchengladbach a shekara ta 2014 sannan ya ci kwallo 344 a cikin wasa 374 a ƙungiyar, wanda hakan ya sanya shi a mataki na biyu cikin waɗanda suka fi zura kwallaye a tarihin bayan Gerard Muller. Ɗan wasan ɗan ƙasar Poland ya ci kofin Bundesliga a dukkanin kaka wasanni takwas da ya yi a Bayern Munich, wanda ya taimaka mata lashe gasar zakarun Turai a shekara ta 2019 zuwa shekara ta 2020. Masu kallon mu a daidai wannan lokaci a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo namu sai dai muna so idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha mu ka dakata ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da labarun duniyar ƙwallon ƙafa a koda yaushe a kuma danna alamar like sannan a mun gode mu haɗu a bidiyo na gaba